الله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه للتاف نبي شيني للتاف مختصر إغاثة اللحفان في مصايد الشيطان تقيتا وغب بمالمي الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان المزيد حفظه الله هما أسن للتاف شيني للتاف إغاثة اللحفان في مصايد الشيطان نبى الضمالني شمس الدين ابن قيم الجوزية الزرعي رحمة الله عليه والنبي زو مجلس سم نس التندى زياد مجلس سم نس التندى بيب فصل لينا لسافو من ما كرتما كرتن شيطا دا اللي لتافن أي إغاثة اللحفان في مصايد الشيطان yadda shedan ke farautar dan adam Allah ka tsare mu Allah ka ba mu kariya daga wannan fitina da ka jarrabe mu da ita wa min jumlati makayidihi daga cikin makirce-makircen shedan da yake wa dan adam domin ya halakar da shi alkalamul batilu ya sa dan adam ya rika maganganu waɗanda suke na ƙarya waɗanda suka saba wa shari'a alkalamul batil ya rika sa wa mutum yin maganganu waɗanda suka saba wa shari'a mutum ya zama baya shayi duk maganar ta zo a bakin shi zai iya faɗin ta wal ara'ul mutahafitatu da kuma ra'ayoyi waɗanda suka kasance lalatattu at-tahafut eh, at-tahafut kalma ce da su kansu falasifa masu filosofi suke amfani da ita shi yasa al-imam al-ghazali Allah ya gafarta masa kurakuransa lokacin da ya tuba ya gane falsafa filosofi ba abin yi bane yi watsi da philosophy shine ya rubuta littafi domin musu raddi bayan ya zama malami farfesa a cikin wannan sai ya sa masa suna tahafutul falasifati lalatattun tunanin nika na masu falsafa sai kuma aka samu ibn rushd alhafi shi kuma sai masa raddi sai ya ce wai alghazali ne bai fahimci falsafa ba sau daga sai masa raddi ya rubuta littafi shi kuma ta hafuki, rudin wanda ya ce akwai rudu a cikin falsafa al'imamul ghazali ya kai matsayin in akwai abin da ya wuce farfesa a matakin karatun boko al'imamul ghazali ya wuce wannan matakin a filosofi ya ƙure ƙarshe sai ya shiga ruɗu ya ce tsawon rayuwar shi bai san abin da yake bautawa ba Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un to ne dalilin rubuta littafin sa tahafutut tahafut tahafutul falasifa da ya rubuta littafin ta tahafutul falasifa shi kenan sai ce to yanzu yana ganin ilimin da zai warkan masa da matsalarsa shine ilimin mantiq da ilmul kala a zo ana cewa za a san Allah amma ta hanyar tattaunawa tattaunawa ba a irin tsarin falasifa ba amma ba za a kawo aya ba za a kawo hadisi ba ana so a tabbatar maka da akwai Allah amma sai ai kwana ɗari ba a jawo aya ɗaya ba kaga a cikin minti dai za a tabbatar maka akwai Allah cikin minti ɗaya in kai kana da imani minti ɗaya ma yawa a jiya maka aya ɗaya hadisi ɗaya ka yarda shi ce to su sai ai kwanaki ɗari ana tattauna wai akwai Allah ko babu to shi ya rubuta wani littafin sai ya sa masa suna iljamul awam an ilmin kalam to ire-iren waɗannan duk da haka al’imam imam al-ghazali bai samu natsuwa bai rikici shi ne daga baya rubuta littafin sa ihya ulumuddin shi ma ihya ulumuddin din bai kubuta ba ya tattara maganganu hadisan da basu tabbata daga annabi sama ba na ƙarya ya sa a cikin littafin Allah ya fi mishi kaga ne wannan tsawon rayuwa da Imam Ghazali da aka tambaye shi aka ce ka sa hadisai da yawa na ƙarya da a cikin littafin ya dai shi ce wallahi bida'ati murjihatun fi ilmi al-hadith shin ni ban san ilimin hadisi ba jakata karfan fana ce a cikinta aljihuna a game da ilimin hadisi to kila a samu karfan fana amma dai abin da ake so a samu na kuɗi to babu a cin aljihu na in game da ilimin hadisi wanda shi ne wannan sau da aka kakkar take shaidan yi wasa da kwakwalwarka a je a koya maka wasu ilmoma wanda ba su da asali daga Allah a rikita maka imaninka to su ne wannan alkalamul batil wal ara'ul mutahafita wal khayalatul mutanaqiba da kuma hasashe hasashe masu cin karo da juna sun ya zauna ba ruwan shi da Qur'ani ba ruwan shi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai wasu ra'ayoya allati hiya zabalatul azhan wanda bola ne su na kwakwalwa kwakwalwa ce ta tattara kwakwalwa in ta gama aikinta to waɗannan ababen da suka zama marasa kyau da gwalo da datti da shara sai ya wata su to su ne waɗannan sai shedan ya sa maka sai kuma sai ka kwatsa Sai ce nan kaje mutum ba abin da yake kiranta sai ilmul kala sai mantiki sai falsafa shi ce wa al afkar kuma sannan ababe ne waɗanda suka kasance guguɗi ne lalatattun abubuwa ne na tunani والزبد الذي تقذف به القلوب المظلمة المتحيرة سنن تنكبع الزبد شين تنكبع abinda ruwa yake kawowa an yi ruwan sama za a ga ruwan fanko ya zo da wani irin datti a babban kwata to shine azzabad tutun kuɓa ne allazi taqzifu bihi ƙulubul muzlimatu wanda zukata waɗanda suke masu duhu suke watsowa almutahayyiratu waɗanda suke rudaddu waɗanda ba su da seti daga littafin Allah da sunnan manzo Allah sallama wallahi dan uwa ba ka da abin da zai seta ka fiye da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallama sannan kuma ka fassara sunnan manzo Allah sama da alqur'ani yadda waɗanda aka saukar a gaban su suka fahimta suna as-salafus salih domin lalacewar da al'umma take ciki kafin aiko annabi sallallahu alaihi lalacewa ce mafi muni wadda in ka ce ba a taɓa yin irin ta ba a duniya to ba kai kuskure ba shi yasa maza sama shi kan shi ya faɗa ce alam ajidukum bullanan fahadakumullahu bi ashe ban same ku batattu ba a cikin ɓata. Allah ya shiryar da ku ta sanadiyata to idan kana son ka fahimci alkur'ani da sunna to ka fahimci ka ɗauki fahimtar waɗannan mutanen waɗanda su aka so kawai da alkur'ani suna cikin wani irin mummunan yanayi Ja'far radiyallahu anhu Ja'far ibn Abi Talib lokacin da suka je gaban Najashi ai abin da ya faɗa kenan doguwa hudubarsa da yayi a gaban Najashi ya lissafa abubuwan da suke aikata kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi miyagun ayyuka duka sai da ya faɗa ya ce abinda muke aikatawa kenan sai Allah ya ba mu kyautan wannan manzan ya zo ya tsarkace mu muka dawo muka zama bayan Allah shi ne waɗannan ‘yan uwan namu da suka kafarce suke son su mai da mu cikin wancan ƙarangiyar da muke fito daga cikinta kaga shi ne wannan to amma sai mutum ya watsi da alƙur'ani malamin al-imam al-ghazali al-juwayni al-imam al-juwayni al ghazali al juwayni al al al haramaini haka aka ganshi haka haka haka haka aka ya rungu masahihul bukhari zai rasu ce, din rayuwar da muka yi ta irin waɗannan tunane-tunanen na filosofal ce ba abin da ya tsina na mana ce halaka ce mun daɗe muna yi amma ba mu gane akwai Allah ba ma sun yi shekaru ya gama rayuwarsa bai san waye Allah ba to suna nan allati ta'dilu al-haqq bil batil wannan da suke zuwa su daidaita ƙarya da gaskiya shine philosophy ai sai aka maka a ce akwai ra'ayi uku ya ce duwanda ka gida ka ɗauka akwai realism akwai idealism ya ce to wanne ne ya ce duwanda ka gida ma ka bi sannan duk abin da za a kawo maka a cikin philosophy ba abin da yake daidai za a ka maka its merit sannan zai a ka maka its demerit sai a kama maka ce to ga fa'idar wannan ra'ayin daga nan kuma sai a kawo maka ce ga matsalolinsa ba abu kwara ɗaya da za a faɗa maka a ce maka gashi shi ne daidai da aka yi da kai imani da shi shi kenan yanzu moral philosophy da ake koya wa yara a jami'a kai da moral philosophy gaske ake karantar da mutane kana jin za a samu lalattu a Najeriya amma yin moral ba moral philosophy bane ba a koyar da mutane kyawawan ɗabi'u da filosofi ana koyar da su ne da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu sai a ɗau gaskiya sai a kawo maka ga abinda Allah ya ce game da gaskiya ga abinda manzo sama ya faɗi game da gaskiya yanzu hadisi bai ishe ka ba hadisin ibnu Mas'ud iyyakum wal kadi alaikum sidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannati ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا don Allah ne kake nema amma bayani game da fa'idar gaskiya shi alaikum bisidqi ku zama masu gaskiya ku rike gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albir ita gaskiya ita ce take gayyata dukkan wata kyakkyawar dabi'a wallahi idan ka rike gaskiya sai dabi'unka sun gyara duka sai ka zo mutumin kirki shi yasa ita ce abrazu sifatil anbiya as-sidq abrazu sifatil anbiya siffar annaba wacce tafi gabaki daya ita ce as-sidq gaskiya saboda ita ce jagora idan Allah ya ba mutum ita to ya ba shi dukkan wata kyakkyawar ɗabi'a kowace kyakkyawar ɗabi'a za ta masa sauki ita kuma kyakkyawar ɗabi'a ka zama mutumin kirki ya hadi ilal jannati in kai ta yi dan aljanna zaka zama kage yanzu me an faɗa maka fa'ida gaskiya a duniya an faɗa maka fa'ida gaskiya a ina a lahira shi ce yanzu ka faɗa min abin da za a faɗa maka da ya wuce wannan wanda zai sa ka zama mai gaskiya kyawawan ɗabi'u su suke sa mutum ya zama masoyin mutane babu wani abu da za ka yi da Allah zai azurta ka da shi ka samu soyayyen mutane fiye da kyawawan ɗabi'u shi yasa za ka samu malami sosai ne cikakken ilimi amma ana kinsa saboda ne saboda bai da kyawawan ɗabi'u za ka samu shugaba wanda ya kasance mai cikakken mulki mulkin shi ya kai ko'ina amma kin shi ake yi masu nuna suna son sa suna jin tsoron makamin shi ne da sharrin shi amma soyayya ta gaskiya ta zuciya babu saboda ne saboda baya da kyawawan ɗabi'u azzalimi haka ne ko ba haka bane zaka iya samun uba ya kai uba babban mutum ne amma ƴaƴan shi ba sa son shi saboda me saboda bai da kyawawan ɗabi'u zaka iya samun miji matarsa ba ta kaunarsa ko matan shi ba su kaunar shi saboda ba mutumin kirki bane zaka iya samun mata sun kai mata amma mijinsu baya kaunarsu saboda ba na kirki bane su وكاجي يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة sannan mafi girma wala ya zalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah ka kai matsayin da za a kai ka matsayin su sayyiduna Abubakar a lahira unguwa su sayyiduna Abubakar za ka zauna ga gidanka ga gidan su sayyiduna Abubakar siddiqai su annabi Yusufu sunan siddiqai Yusuf ayyuha siddiq tuna na Maryamu duk unguwa ku dai a lahira ga gidanka ga gidansu gidansu lamba kaza kai kuma gidanka lamba kaza kaga wannan fa'idar gaskiya kenan a duniya ka zauna lafiya kalau da mutane duk wanda zai kika sai dai kika akan gaskiya ka ki yadda yi kin gaskiya sai ya kika ka ki yadda a yi ƙarya sai ya kika yana so a gina rayuwa a bisa ƙarya ba kan gaskiya ba to sai ya gaba da kai amma jin mai son gaskiya zai soka ita kuma gaskiya ita ce kwanciya hankalin kowa wanda ya yi ta komawa yake yi ya ba kofa shi a buɗe ba da damuwa saboda ya san ba abin da zai biyo baya sai aka faɗan maka kuma ƙarya wa iyakun ba, fa innal kaziba yahdi ila ilal fujuri wa innal fujura yahdi ila ilal nari wa la yazalu ar-rajulu يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رانا الله هذا هذا شيء اسمه مسيلمة مسيلمة الكذاب a duniya kuma zai zauna cikin bakin ciki da kunci mana shi makayyaci idan ya idan ya sa in karya ta zama maka ɗabi'a to ko da ka yi gaskiya to ƙisa bil kadibi ya ce wane ya faɗa a ce ya ce ya yawa ku tabbatin shi wannan magana banza ce kawai haga akwai damuwar da ta wuce wannan na shi kyauta to kun ga wannan kenan to su ne waɗannan al'ara al'ara ulmutahafita abin nan mutum zai rika daidaita tsakanin gaskiya da ƙarya kawai amma ana karantar da kai abin da mai karantar da kai din ma bai gane ba yanzu a babin tauhidi lokacin muna haya islamic haka muke ana karantar da mu ummul barahi a aji daya aji aji daya za a karantar da ku ummul barahi wani littafi ne na tauhidi na ash'ariyanci wallahi tallahi mai karantar da mu bai iya bai san abin da yake karantar da mu ba mu ba mu san abin da yake karantar da mu ba haka yake yi ya zo ya gama ya fita bai gane abin da yake karantar da mu ba mu gane abin da muke yake karantar da mu ummul barahi ana nan in ka shiga aji biyu sai a karantar da kai eh, abin nan ibrahimu lakani jauharatu tauhid ya zo a karantar da kai to gyara ummul Ibrahim da jauharatu tauhid ka ji jauharatu tauhid ba haka za a zo a yi ba za a gana shi bai gana abin da ake yi ba awwalu awwalu awwalu wajibin alama menene awwal menene wajibin alaman aujaba menene haka a zo a gama ya gama minti talatin da biyar bai gane abin da yake faɗi ba ma ba mu gane abin da yana dai karanta larabci, zai karanta kalma ya fassara ta amma me aka fahimta shi ma bai fahimci abin da ya faɗa ba mu ma ba mu fahimci abin da ya karantar da mu amma an taɓa karantar da kai kitabun tauhidi baka gane ba yanzu muka gama karanta littafin al-iqtisad fil i'tiqad waye bai gane bayanin da muka yi a game da kaddara ba yanzu an kara mishi bayani ai ba ku tambaya ba ku ce ba ku gane ba saboda aya da hadisai aka jawo to duk wanda zai maka magana ya ja ma aya ya ja maka hadisi yana son ya tabbatar maka da aqida ta musulunci wallahi sai ka gane sai ka gane amma in waɗancan za a zo a ta kama ka ara al'ara mutahafita za a yi addama ba za ka gane abin da aka aka maka ba sai ka ga littafin tauhidi ya kai mujalladi ashirin amma ba abin da ke ciki sai su saboda ba Allah aka ce ya ce ba ba manzon Allah ba ra'ayoyin wasu ne Allah shi kyauta wal khata'a bis sannan suna daidaita al khata'a kuskure bisawabi da daidai sai su ce da daidai da kuskure duk ɗaya ne da daidai da kuskure duk ɗaya ne kuma waɗannan ra'ayoyin na filosofi sun shiga kowane babi sun shiga cikin babin aƙida ai shi yasa yanzu duk wanda ya PhD ma'anar PhD PhD shine Doctor of Philosophy wato wanda aka karantar da shi a bisa tsarin falsafa ya kai wannan matakin yasa ba wani abin da ake koya mutane na boko ba filosofi a ciki yi yasa mala bakar gumi rahmatullah alaihi a ƙarshen littafin mm, littafin littafin sa alaqaitu bi muwafaqati shari'a yace turawa da ilmomansu abinda suke shine ɗayan biyu ko ka zama karen farautarsu ko kuma ka kasance abin faraucewar karansu amma da wuya akalla ma tattalam sai wanda Allah ya taimake shi ya karatun addini ya fahimta masu nan muna da su da yawa mun gode wa Allah mu ma mun gode wa Allah da ya samu mun yi kuma ba mu kauce ba amma da yawa ana kaucewa da yawa an samu a nan ƙasar wasu daga boko suka zama kafarai suka yi ridda kuma wannan filosofin ne ba wai ilimin ba ilimin kimiyya daban filosofi kuma daban falsafa ita ce ra'ayin me ake son ka zama shi yasa za ka samu mutum an yi training ɗansa ya zama likita amma bai da imani bai da tausayi abinda kawai yake kalla shi ne kudi so da abinda aka koya masa kenan an koya masa administration yadda za a gudanar da al'umma amma wannan gudanarwa ba adalci a ciki ra'ayin abinda aka sa masa na dafi a zuciyarsa ya koyi accounting lissafi da ƙididdiga da tsara dukiyar mutane cikin amana amma shi bai da amana saboda wannan dafin na filosofi ɗin falsafar da ke ciki wannan karatun yana da yana da muhimmanci sai a koya wa mutum a ce ga wani economist ne ya zama profesa a economic a economic ilimin tattalin arziki ba mun ga annabi yusuf a.s. ba za ka faɗa wa wani ilimin annabi kana zan wani zai kai kama annabi yusuf a ilimin tattalin arziki ala khaza'in al-ard inni hafizun alimun ya faɗi tsarin da za a yi na tattalin arziki da ba za a shiga wahala ba kuma wannan tsarin aka bi aka gwada aka yadda da shi aka aiwatar an shiga wahala sai gashi har 'yan garuruwa na zuwa a wajen shi za su nemi abinci amma yanzu sai a koya maka yadda za a yi yanzu fa wannan halin da muke ciki a ƙasar mu fa duk masana ne fa suka ba da abin da za a yi ko ba ku san haka ba wannan halin da muke ciki a ƙasar nan masana ne masu ilimi ne su ne suka ba da cewa haka najeriya ya kamata ta zama yan boko waɗanda aka yadda da iliminsu su ne suka tsara a sa haraji a komai a cire eh, abin nan a cire tallafi alhali gwamnati ma'anar gwamnati shine tallafi duk gwamnati aikinta shine ta bada tallafi ba ta cire tallafi ba ba ta ɗora muku haraji ba shine gwamnati to kaga filosofi kenan kuma zai zo wallahi a littafi zai karanta ma shi gashi a rubuce tsari ne an yi kaza ƙasa za ta zama kaza ƙasa za ta zama kaza za a yi kaza za a yi kaza shi ce nan to shi ne wannan al'ara'ul hafita, kawo mutane rudaddin ra'ayoya rannan nake tambayar wani associate professor accounting na ce masa dakta wai don Allah wallahi ni dai ban sani ba ko ni ne saboda daƙiƙanci na wallahi ba na fahimtar bayanan da ake na tattalin arzikin Najeriya duk wanda ya zo yana bayani ni ban taɓa ganewa ba sai ce wallahi ma ba ma ganewa billahi allazi la ilaha illa hu haka ya faɗa mu kun ji kasuwar rantsuwa ba na yin wannan rantsuwa ce wallahi malam mu ma ba ma ganewa kuma yanzu associate professor ne in an ce min yau din nan ma an bashi professor ba zan yi musu ba dan ya dade da zama associate professor ya ce wallahi tallahi mu ma malam ba ma gane accountant ne shi ba sa gane abin da ake al'ara'ul mutahafita amma tattalin arzikin da sayyidina Umar ya zo ya dabbaka kasha a gwangwadon fahimta Alƙur'ani da sunna da yayi al'umman manzan Allah su sama ta ji daɗi ko bata ji daɗi ba fari yi a Madina ba ruwa bishi da dinan Madina ya bushe kamar. ruwan da ake samu a musu na shekara sau ɗaya ko sau biyu ya zama mai albarka ba a yi ba iska ta rika tashi yadda ka san toka shi yasa aka ce wa shekara ya amur ramada ka je ka kalli majors tsare-tsaren da matakai da sayyidina umar ya ɗauka na kawo mutane rangwame da ba su tallafi da sassauta musu raɗaɗin rayuwa ka karanta ka gani shi akan kansa duk abubuwan da ake yi na gwamnati wanda gwamnati ta bashi dokar gwamnati ta bashi na rayuwarsa ya ce shi yanzu babu kamar misali ya albashin shi ba zai ansa ba announcement ɗinsa ba zai ansa ba na ma'aikatansa duka su ma ya ce ba a mayan a gwamnati kai sai na umar ya koma ya ce shi ba zai ci komai ba ma sai mutanen madina sun ƙoshi sannan ya aika wa birane na musulunci waɗanda su matsalar ba ta shafe su ba ya ɗora wa kowane gwamnansa cewa su kawo gudunmuwa madina haka aka kawo da gudunmuwa daga garuruwa aka kawo daga dimashku aka kawo daga kaza aka kawo daga kaza har malam na al'imamu zahabi yana magana kan na'am rubin al da aka kawo tun da shi malamin hadisi ne mai bin diddikin abubuwa Ya ce lokacin ai ba a buɗe misira ba amma malaman tarihi suna faɗin amr ibn al-as a matsayinsa na gwamnan madina na gwamnan masar ya kawo gudunmuwar dukiya kaza kaza kaza daga masar zuwa madina domin a rage wa mutane raɗaɗin rayuwa to duk bala'in da al'umma take ciki sun ne al'ara'ul mutahafita al-mukhalifa lil kitabi was sunnah ko a yadda ko ka a yadda wannan ita ce in ba ka yadda ba ka je ka ci gaba da zaman ka haka za ka ga abin da zai faru da kai ma ga yadda za a yi a samar da mafita a cikin tsarin ƙarya shi na ga yadda za a yi a ce ƙarya ta kawo rangwani kai ba haushe ya ce ba a hura wuta da dare kwana yi sai wani yanzu ya ce zai hura wuta amma da tobarin faɗi tusa da tusa haka ba haushe ya ce ba a hura wuta da tusa kwana yi to musulmai su dawo zuwa ga littafin Allah da sunnar manzo Allah sallama kuma su kalli rayuwar magabatansu al-imamu malik ya ce ba abin da zai tsirar da waɗanda suka zo daga baya sai abin da ya tsirar da waɗanda suka gabace su amma musulmi ne zai zo bai san yana neman kuɗi amma bai san mutunci na da tsarin kasuwancinsa ba shi kuma tsarin kasuwancin bature shi ne kawai kai kai kudi kowa ya mutu Shi ne capitalism kai ka samu kowa ya rasa kai ka samu kowa ya rasa in za ka sama to kowa ya mutu ma Allah ka mana mafita to waɗannan makirce makirce makircen ɗan, ya ɗora ku akan wannan kuma ya ce muku wannan ne daidai har yau kana jin ana zaɓar wani a cikin 'yan majalisar da za a zaɓa da na jiha da ake ta shirye-shiryen zaɓe yanzu da na wakilai da na sanata da na sanat akwai wanda yake zuwa ya muku kamfen ya ce ku zaɓe ni idan na tafi zan je littafin Allah da sunan mazan sama zan yi amfani da su a kafa dokoki? Eh? ba ne wannan tunanin ba wanda yake tunanin gyara kuma an san ciwon kuma an san maganin amma ba za a yi aiki da shi ba an bincika an gane kana fama da ciwon siga shi kenan kawai sai wani ya zo ya ce maka ai kawai kai ta shan zaƙi kuma kai ta shan zaƙi kakka motsa jiki kai ta bacci kakka ya aska kakka kati kada mai yake so ka yi ka mutu to shine abin da ake ba mutane yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al rurura. Allah ta'ala yace sashin shedanu na yi wa sashi wahayi zukhruf al magana wacce aka mata fentin ƙarya gururan domin rudarwa shi asalin shedan ne shi yake fesawa mabiyan shi shedanu wakilansa su kuma sai sarƙa fesawa kowa yanzu duniya cewa ta kowace ƙasa ta yi demokuraɗiyya amma a tsarin demokuraɗiyyar kowace akwai irin demokuraɗiyyar da ake son ta yi kowace akwai irin demokuraɗiyyar da ake son ta yi wace irin demokuraɗiyya demokuraɗiyyar da ta yi daidai da manufar waɗanda suka ce sai an yi ta idan suka fahimci cewa kawai za ku yi ta ba su kuɗi suna ɗiban kuɗaɗen ku sai su ƙyale ku ku yi irin tsarin ku shi yasa suka ba kasashen larabawa ai su ba su ce sai sun yi demokradiyya tilas ba su kuma shugabannin kasashen larabawa hikima ce domin sun san an karfin su ba yadda suka iya shi yasa suke ɗiban kudaden suke ba su mu kuma ba ma ganewa sai su ɗibi kuɗin su ba kuɗi kuke so ba ku ne duniya ke gaban ku sai kuɗi su ɗiba su ba su ku ban mu mu ci gaba da addinin mu ku ci gaba da kuban mu mu ci gaba da abin nan din kasar mu duk wannan abubuwan da ake a Saudi Arabia ba a shan wahala ko ana sha ka faɗi gaskiya a ƙasar ƙasar ba a shan wahala a ƙasar Kuwait ba mai shan wahala za su yi hudda da su su American su dauki kuɗaɗe su ba su yi kimaci kuma abin da ba a sani wasu malamai ne ma suka ba su fata cewa ku yi haka ku ba su ku kubuta don ba ku da abin da za ku iya yi ku kare kanku a matakin da ake ciki yanzu to ku yi musu siyasa ku ba su kuɗin shi ya za kwanaki da donald trump ya je america ya je saudi arabia shi ya rima muhammad ya ɗauki kuɗaɗe masu yawa ya bashi shi shi ka kyale mu je ka ku je kuɗi ku ne a gaban kuɗi a gaban ku mu Allah ba mu kuɗin sun mana yawa ku tafi ku je ga su da su amma mu ku ban mu mu ta har yanzu a saudi arabia ba a canza aƙida ba wanda zai zai baka labari ko na baka labari na san zuciya aƙidar sahihi aqida sahihiya ita ake karantarwa a saudiya ibada sahihiya ita ake a saudi arabia kuma har yanzu su shari'ar musulunci suke ko ka yadda ko ka yadda ka je ka bincika shari'ar musulunci ake in yau za a kama barawa a saudi arabia sai an yanke mishi hannu in za a kama mazinata jefe su za a yi har yau ana yi ba a taɓa wannan ba to kage shi wannan mu kuma irin kasashen mu su mu ne sai a zo a kawo shugabannin mu tsari a takarda a ce duk wanda zai je kafin a zaɓe shi sai ya je wani gida a Ingila an mashi gargaɗi sai ya kai ziyara America sai ya je Faransa an kulle shi a wani ɗaki an mashi kashedi cewa ba mu yadda kai kaza ba kaza muke son kai daga nan sai a bashi blueprint a bashi takarda a ce haka nake so ka aiwatar yasa duk san ku da shi da kuke in kuka zaɓe shi kuka gama zaɓe in shi ya ci to idan yazo zo abin da suke so ya yi shi zai aiwata ka faɗa min wanda ba haka zai yi ba da za ka yi in za yi faɗa akan wani ka san abin da kake faɗa kansa in za ka yi gaba da ɗan uwanka musulmi akan wannan siyasa to ka san akan abin da kake yi amma ka san dukkan su ɗaya ne duk wanda aka ji tsarin da aka abu a takarda ake ba su kuma za ku ce na faɗa muku a takarda ake ba za a ce gashi ku aiwatar sadaka musulmi ya ba Allah shine mafitarsa a abinda Allah ya ɗora maka ka tsara ibada ka tabbatar da kana da aƙida ingantacciya ka bauta wa Allah daidai gwagwado waɗanda Allah ya ɗora maka kula da su yi ƙoƙari kakkaci amanarsu idan mutuwar ka ta zo sai ka mutu lafiya lau wannan shine matakin da ya kamata a matsayinka na ɗan Najeriya ka ɗauka a yanzu gyaran kanka da gyaran waɗanda suka yi da za su bi ka ko za su ji maganar ka bauta wa Allah shi ce in Allah ƙaddara kana da tsawon rai shi ce nan kai ta fata Allah kawo ta wannan hanyar da ka bi ta kai gyaran kanka da gyaran waɗanda suke da za su ji gyaran da za ka musu shi ka ci gaba da yi in Allah ya kawo in a hannunku za a samu gyaran sai a samu in ko ba a hannunku ba Allah ya karɓi rayuwarka kafin wannan lokacin Allah ba zai tuhume ka cewa me yasa abu kaza bai gyaru ba ai akan hanyar gyara kake ma ka zo kai ta rigima kana zagin wani kana cin mutuncin wani Ɗan uwanka kana gaba da shi wannan ba daidai bane Allah shi kyauta فقد اتخذوا لأجل فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا saboda waɗannan ra'ayoyin sai suka riƙi ƙur'ani a matsayin abin ƙauracewa ba abuwansu da ƙur'ani kawai ra'ayoya ai ta karance karance wa qalu min indi anfusihim suka rika faɗin maganganu daga abin da rayukansu suka riya musu dan Allah ku duba malamin qayyim kamar da mu yake a wannan zamanin faƙalu munkaran min alƙauli wa zura suka riƙa faɗin munkaran miyagun maganganu min alƙauli na zance wa zuran da kuma ƙarerai abinda ba haka ba shi ke na a zo a juya sannan su sami yara su faha wallahi wani idan ka yana magana a social media sai ka ji zuciyarka kamar za ta fashe in ji zai na ga wani bawan Allah abin tausayi abin tausayi mana domin halaka ya bi wai ga shi a dajin zamfara wai ya ji duk abin da ake faɗi na rigingimin nan da ake yi na tashin hankali a jihar zamfara ƙarya ne a cikin zaman lafiya ake a zamfara Na lillahi wa ina ilaihi nawa aka baka bawan Allah nawa za ka sama alƙawarin me aka maka shin waɗannan mutanen da kake karewa sun maka alkawarin aljanna ne aljanna za ta baka kana cikin wannan yanayin ka zo Allah ya karɓi ranka kana faɗin abin da ba haka yake ba wai ga shi a dajin zamfara a dajin zace ta abin da ake faɗi na cewa babu zaman lafiya a jihar zamfara wal ƙarya ne ina jin hadda rantsuwa sai da don Allah nawa aka ba wannan bawan Allah don Allah wannan wani irin rashin tsoron Allah ne ni akwai ƙanina kazin braza ɗina ne da mahaifiyarsa da mahaifiyata har zai shi aka yi a tsafe. da babur ɗinsa ‘ya'yansa biyu ‘yan biyu haihuwarsa ɗaya an harbe shi har lahira a dajin a tsafe. ni nan da nake wannan magana ba wai wani na nesa ba ni nan ku kalle ni da nake wannan magana ni nake ba ku wannan labarin a yanzu akwai ɗan uwana da aka sace mishi iyalan shi dukkansu a ƙauran namuda ɗan uwana ne har yanzu sun kai sun kafin sallah babba tun kafin a san za a yi sallah babba aka je aka kwashe mishi duka iyalan shi matan shi biyu duk an kwashe su suna hannun 'yan ta'adda amma mutum ya fito yana cewa wai akwai zaman lafiya nawa aka baka me zai maka in bajet din Najeriya ga baki dai aka ɗauka aka baka domin kai wannan ƙaryar ka ki faɗin gaskiya za su ƙare ko ba za su yi maka amfani ba kuma da za ka mutu mala'iku ba za su karɓi rashawa ba ba za ka iya ba mala'iku wannan baka ce mala'iku ku yafe min da Allah ku goge kar ku kama ni shi ku ansa ba za su maka haka ba Sarka don mutum yana siyasa yana kare ra'ayin wani sai ya saba da ubangijinsa mahalicin shi wajibi ne wannan akwai talazumi a tsakaninsu yanzu babu wata tiga ta campaign da mutum zai iya yi ya faɗi gaskiya sai ya yi wannan to shi ne waɗannan halayen da muke ciki ce abinda waɗannan ababen irin waɗannan ra'ayoyin suka haifar mana kenan da halin da muke ciki sai dai Allah ya cece mu Allah shi kyauta Allah shi kyauta Allah ka tsare mu Allah madaukakin sarki ya ba mu mafita Allah ya ba mu mafita ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya kawo mana rangwame da sassauci a cikin rayuwarmu ya yi albarka a cikin rayuwarmu ya kawo mana alkhairi ya kawo mana albarka ya ɗaukan mana da rahmarsa da natsuwa إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته